وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a wannan wuri da ke tsallakan bakin dogo a nan garin samaru a karamar hukumar mulki ta sabon gari a jihar kaduna najeriya a wannan dare na litinin bayan yammacin lahadi 22 ga watan shawwal bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda ake kwatantawa da tara da watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha tara a kalandar albashi dubu biyu da goma sha biyu a kalandar albashi ina roƙon Allah ta baraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya sanya albarka a cikin wannan aure da aka yi ya zaunar da su lafiya ya sa su gudanar da rayuwar aurensu bisa karantarwar alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa wa sallama kamar yadda magabata na kwarai manya 'yan mazan jiya suka fahimta kuma suka aiwatar da rayuwarsu haka ne ina so in amfani da wannan dama in mika godiya ta ga su yan uwa waɗanda suka shirya wannan zama musamman shi ɗan uwa malam nazif wanda ya yi ta bibiyan zuwan nawa ta hanyar bugawa, tun daga ranar farko da ya kira ni akan al'amarin har zuwa ƙasa da minti talatin da ya wuce da duk sauran 'yan uwa waɗanda suka tallafa suka taimaka suka ba da gudunmuwa kamar yadda muke godiya ga malamanmu da ke wannan gari na samuru da waɗanda suka zo daga wajen samaru musamman ga ɗaya daga cikin malamanmu a shek aliyu abdullahi talat wanda ya taso tun daga tudun jikun ya halarci wannan zama da sauran malamai waɗanda na gano da waɗanda ba kila ban gano su ba ina roƙon Allah ta'ala duka yi sakawa kowa da alkhairi bayan wannan akwai ana rama a dama na kuma an saba cewa duk lokacin da aka hau mumbari irin wannan ana rama kan yi aiki mai yawa to sai dai bisa tsautsayi ni na saba da karantarwa irin ta jami'a saboda haka nakan nuko gari na ne in taho da matankaɗi na in taho da rariyata in tankaɗe kuma in tuka galibi duk inda na je yakan man wahala kwarai don na taɓa wahalar da wani alarama a garin ina jin nan hanyar tsohuwar hanyar kano ina jin kudan ne ko na wahalar da shi kwarai don ya tsaya iya tsayuwa ƙarshe a ɗaya ko na ce ta to gudun wannan ya sa a lokacin da aka tambaye ni ko alaran ba zai aiki tare da ni na ce zai yi amma ya zauna lokacin aikin shi na tafe da haka ba ya zauna insha Allah akwai inda zan neme shi kuma zai yi aiki kwarai da gaske bi Allah amma a yanzu za a man hakuri in tafi bisa tsarin da na dan saba kasancewar wannan ba na saba da shi ba tukuna bayan wannan an bayyana cewa za a yi magana ne akan matasa to kuma na fi daɗi shi ne gabatarwa dama ya ce kila zan gyaran fuska kuma gaskiya ne dama tun farko na zo da gyaran fuska ta yadda na tsaro abin da zan magana kan shi ne matasa tsakanin jiya da yau wannan shi ne abin da nake so in yi magana a kai insha Allah ta'ala kuma yana roƙon Allah ta'ala ya man muwafaka cikin abin da zan gabatar kamar yadda muka sani yan uwa musulunci yana ɗaukar shekarun samartaka ko shekaru na ƙuruciya ko matasantaka a matsayin lokaci ne mai girma mai matsayi kuma ana ɗaukansa a matsayin lokaci muhimmi ga ɗan adam kasancewa a wannan lokaci ne ɗan adam ya fi yawan kazar-kazar a wannan lokaci ne ɗan adam ya fi rashin nauyi da yawa kuma a wannan lokaci ne mutum yake da damar ya cimma abubuwa da yawan gaske a cikin rayuwarsa da zarar ya wuce wannan mataki galibi nauyi kan hau kansa yakan samu kansa cikin rauni kuma na ƙarfi rauni na gazar da sauran irin abubuwan da zai yi a cikin rayuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya bayyana cewa shekaru na samartaka shekaru ne waɗanda za a yi ɗaukarsa a matsayin nema a cikin rayuwar mutum kuma tabbas za a yi tambaya a kan wannan nema ɗin a ranar kiyama don haka ne duk wani mai hankali ƙoƙarinsa ne ya ga ya amfana da wannan lokaci da wannan marhala ta rayuwa don ya zamanto ya amfana ya kuma ci moriyar wannan ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala yayi masa shi yasa zamu gani a cikin hadisin da al-Imam Tirmidhi ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tazulu qadamat ni adam min inda rabbihi yawm al-qiyamah a wata riwaya la tazulu qadamat ni adama yawm al-qiyamati inda rabbihi yus Ala an khamsin kafafuwa na ɗan adam ba za su gusa ba a gaban ubangijinsa a ranar kiyama har sai an muka tambayoyi guda biyar min umarni za a tambaye shi game da rayuwarsa fi ma'afna ya yi karar da wannan rayuwar cikin ɗa'ar Allah cikin abin da Allah ya yarda da shi cikin abin da Allah yake so ko ko cikin wani abu daban wa an shababihi fi ma abla zan tambaye shi game da kuruciya ko samartakarsa lokacin da yake matashi matasantakarsa ya yi tsofar da ita yana matashi ɗan shekara sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas ashirin har zuwa abin da ya kai talatin da biyar kila ma har ya kai arba'in kamar yadda waɗansu malamai ke ambatawa wannan lokaci na rayuwarsa wanda lokaci ne mafi daraja mafi tsoka mafi girma mafi mahimmanci a rayuwarsa kasancewar a wannan lokaci ne yake iya cimma abubuwa da dama a rayuwarsa irin abin da ba lallai ya iya cimma masa ba kafin da kuma bayan wannan lokaci din to za a tambaye shi a ranar kiyama ya ya tsofar da wannan lokaci na samartaka lokaci na matasantaka wa malihi haka nan za a tambaye shi game da dukiyarsa min aina saba. ya ya tara wannan dukiyar wasima anfaka kuma a cikin me ya ciyar da wannan dukiyar ya tara ta ta hanyar halal ta abinda Allah ya yarda ta yin abin da shari'a ta amince ko ko ya ji waɗansu matakai da ba su dace ba a shar'ance wajen tara dukiyar sa'an dukiyar da ya tara ya ya kashe ta ya kashe wajen yarda da Allah cikin abin da Allah yake so ya yarda da shi cikin abin da zai zama alkhairi da kawo gyara da ci gaba da maslaha ga al'umma ko ko cikin abin da zai zama saban Allah ko yin abin da zai kawo cutarwa ga al'umma za a tambaye shi a ranar kiyama game da wannan wa ma amira fi ma alima haka nan za a tambaye shi tambaya ta biyar din kenan dan ita tambaya ta uku tambaya kan dukiya mai kwarbiyu ce shi yasa ta zama ta uku da ta hudu dukiya yadda aka tara da kuma yadda aka shita sai kuma iliminsa me ya aikata cikin abin da ya sani kullum ana jin wa'azi kullum ana jin karatu ana ma zuwa ɗauko karatu gaban malamai ana sauraron rediyo ana karanta jarida ana kallon talbijin duk ana jin abubuwan da malamai ke faɗi shekara da shekaru har yau har yanzu din nan ma abin da aka faɗi kafin ni in hau da wanda zan faɗi da wanda sauran malamai za su faɗi bayana duk yana cikin abin da za a tambi kowannen mu a ranar kiyama wani aiki ya yi cikin abin da ya sani kenan za mu ga shahid a cikin hadisin shine za a tambaye shi an shababi fi ma'abala game da kuruciya ko samartaka ko matasantakarsa yayin tsofar da ita kasancewar ni'ima ce shi yasa ya zamanto sai an yi tambaya a kanta a ranar kiyama bayan wannan hadisi ya zo cikin musnadin imamu ahmad da kuma sunan na bayaqi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce iktanim khamsan qabla khamsin ka karibanci karibantu da abubuwa biyar kafin abubuwa biyar ka ci ka ganimtu ka amfana ka samu alkhairi cikin abu biyar kafin aukuwa wasu guda biyar ɗin domin waɗannan biyar ɗin za ka auku to kafin aukuwarsu to kai ka amfana da abubuwa guda biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace iktanim hayataka qabla mautuka ka ci ribar rayuwarka gabanin mutuwa domin mutuwa ne za ta zo ko shakka babu tabbas to tun da za ta zo yayin da kake da rai to ka ci riba ka amfana ka rabanta da rayuwarka tun gabanin mutuwa ta zo wasihatuka qabla sakamika ka amfana da lafiyar ka gabanin rashin lafiya domin rashin lafiya ɗabi'a ce tana zuwa lokaci zuwa lokaci ko karamar rashin lafiya ko babba ko mai kada mutum gaba ɗaya ta kwantar da shi ko wanda za ta raunana jikinsa ya zama to bai kwanta ba amma da ya rauni to gabanin a ce an samu wannan lokaci da zai zama rashin lafiya ya na ka yin abin da za ka yi to ka amfana da lafiyarka wa shababaka qabla haramika da kuma kuruciya ko tamartaka ko matasantakarka gabanin ka tsufa kenan wannan shine ashayi ya zamanto kai matashi ka amfana da lokacin da kake matashi da lokacin da kake da kuruciya da lokacin da kake saurayi kake da kazar-kazar da jini a duka da lakka a wannan lokaci ka amfana da wannan lokaci naka gabanin tsufa ya same ka tsufan da zai hana ta kai kazar-kazar ka kai ka kawo ka iya cimma abin da kake iya cimma a lokacin da kake matashi ka tsalla fakarika kuma ka ci amfanin wadatarka gabanin talauci ka iya samun kanka a halin wadata a yanzu nan da ka samu kanka cikin talauci to a yayin da kake da wadata ko kai tashin wadatar ko kai kankantar ta ka amfana ka rabanta da ita tun gabanin lokacin da talauci zai same ka ya zama to ba za ka iya ceta dukiyarka wajen ɗaukaka addinin Allah ba ba za ka iya ceta dukiyarka wajen samun lada ba ba za ka iya ceta dukiyarka wajen yin aikin alkhairi da zai zame maka sadakatun jariya ba mutuwarka ba maki sallallahu alaihi wa sallama yace wa farabata qabla shugulika ka ci moriya dama da kake da ita damar da kake da ita tun da banin al'amarin da zai shagaltar da kai ya hana ka yin wasu abubuwa ya Na ka za ga mutum wani lokaci ya tsinci kansa a cikin sukune da yanayi na farada yana da damar ya je makaranta yana da damar ya je wajen wa'azi yana da damar ya tafi aikin gayya na aikin alkhairi yana da damar ya je ya fada zumunta yana da damar ya je ya fada wani gudunmuwa sai a waye gari da ya ba har lokaci ya zo bai da wannan damar ko saboda nauyi ya masa yawa ko don saboda ayyuka sun yawa ko kuma wadansu abubuwa ne da za su hana shi ya samu damar yin abin da da ya kamata ya yi inda ba don yanzu ya samu kansa cikin wasu shagulgula da suka hana shi yin kadar-kadar da samun damar yi waɗancan abubuwa ɗin ba to amma duk da cewa samartaka ko kuma lokaci na ƙuruciya ko lokaci na matasantaka lokaci ne na ni'ima kuma wata dama ce wata har ma za a yi tambaya kanta ranar kiyama wannan lokacin kuma yana buƙatar saiti kasancewar marhala ce mai hadari a rayuwar kowane ɗan adam wannan lokacin ga dai shi ni'ima amma kuma wani lokaci ne mai tsananin hadari da kowane ɗan adam domin a wannan lokaci ne akan samu mutum ya zama yana tashin balaga wanda yake tashin balaga kuwa za ga yana shan iska yana bugun kaba yana yin tuka sai abin da hali ne in ba an samu saiti a rayuwarsa ba a wannan lokaci ne tsananin sha'awa ga ya mace in mace ce budurwa tsananin sha'awa ga ɗa namiji yakan zamanto mai tsanani gare su wanda hakan na buƙatar saiti yana bukatar a daidaita tsari in ko ba haka ba sai zama an yi abin da ko ba za a ji daɗi ba a wannan lokaci ne ɗan adam yakan samu kansa a mar'ana ta nuna isa da jin kai cewa yanzu komai ta bandama bandam baya jin komai bai tsoron kowa duk abin da ma zai auku ya auku baya tunanin komai a wannan lokaci ne dan adam yakan samu kansa a hali na fisga kaga yana fisguwa zuwa ga wasu abubuwa ya zama zuwa ta iyayensa ba, sai sun a hankali sai da nasiha sai da tausasawa sai da jan hankali sai da jan kunne sai da bi da lalama domin a wannan lokaci yana cikin haɗari na ya tasirantu da ɗabi'un da ba dace da shi ba a wannan lokaci ne ɗan adam kan samu kansa a hali na ko da kife irin halin da za a ce ana nuna ɗabi'ar ko ta kife a wannan lokaci saboda samartaka saboda kuruciya saboda tashan balaga a wannan lokaci ɗan adam yakan samu kansa irin haka haka na a wannan lokaci ne yakan samu kansa a cikin ɗabi'a ta komai ta banjama banjan da rashin tunanin mai zai kai ya kawo sai in abin ya auku kuma kila ya nadama a wannan lokaci ne dan adam kan yi sauran tasirantuwa da bakin ɗabi'u ya tasirantu da abokansa da waɗanda yake rayuwa da su cikin al'umma sai ya zamanto ƙoƙarinsa ya burge ya burge budurwa ko ta burge saurayi ya burge abokai ko ta burge sauraye ya burge jama'ar da yake rayuwa cikinsu ko ta burge waɗanda suke rayuwa cikinsu wannan yasa sai ya zamanto marhala ce mai haɗari duk da cewa ta kuma Allah ce mai tsada muhimmiya galiya kwarai da gaske amma kuma tana da hadari wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi mana ishara da irin hadarin da ke tattare da wannan marhala a rayuwar ɗan adam misali da yake magana akan al'amarin aure da kuma muhimmancin wanda yake da tsarin bukatar auren yayi sai ya ambaci matasa ɗin sai ya ce ya ma'asharar shababi ba ba a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa masu jini a jiki masu lakka masu kazar-kazar masu tsananin sha'awa wanda duk yake da ikon ya aure ya kuma rike auren to lalle ne ya auren wannan na nuna mana cewa an yi la'akari da irin yanayi na marhalar wannan matasantaka da samartaka da na adam kan samu kansa bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da yakin hunai mun san cewa a wannan lokaci wasu daga cikin sahabbai sai da suka ruga a dalilin sun yi alfahari da yawansu a wannan rana kamar yadda ayoyin alkur'ani suka isharar da mu hadisi ya zo cikin sahihul bukhari daga barra'u dan adib radiyallahu anhu da aka tambaye shi wai da gaske ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya baya a ranar yakin ya yace wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da juya baya ba sai dai kawai wasu taron matasa ne gungun matasa daga cikin sahabbansa da suka fito ko ta takalma babu a kafafuwarsu ko makami babu suka zo suka yi kwantar ɓauna suka ce sai dai kowa ya mutu a wannan rana ba gudu ba da da ba sai na ƙarshen a nan za ka nuna cewa ɗabi'a ce ta matashi irin ɗabi'an nan ta ba gudu ba ja da baya ko ta kwana ko ta kife ko mai ta banjama banjama ko da a cikin da shi matashi ko da yake babban mutum ne lokacinsa mai tsada ne amma wallahi yana bukatar saiti don gudun kar a haifi ɗa mara ido wannan ya sa musulunci ya girmama al'amarin matashin da ya taso cikin bautar Allah da kiyaye dokokinsa domin duk wanda ya samu saiti ya taso a matsayin matashi shekara sha biyar sha shida sha bakwai zuwa ashirin ashirin da biyar talatin talatin da biyar har arba'in yana mai bautar Allah da kiyaye dokokinsa to wannan alasan barka ga wannan matashi din wannan ya nuna an masa saiti irin saitin da musulunci ke bukata haka nan ya to musulunci ya girmama wanda ya tsayu matashi da ya tsayu kan imani bisa yaƙini a lokacin da al'amura suka dan lalace abubuwa suka rikirkice aka samu fitintuno da abubuwan da za su iya tada hankali ko abubuwan da za su iya sa mutum ya yi nesa da gaskiya ya yi nesa da bin Allah haka nan musulunci ya girmama duk wanda ya taso a matsayin matashi ya zama yana ɗabi'a ta komawa da Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ya zo mutuwa ya zamanto ya tsaya tsayin daga wajen ganin ba zai yadda ya mutu ba sai yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake so ba zai yadda ya mutu ba sai cikin neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu gani cikin hadisai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an nuna mana irin amfani ko irin alkhairi da ke tattare da matashin da ya taso cikin bautar Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto bai kasa a gwiwa ba wajen neman yardar Allah wajen tsayawa cikin bin Allah da yi wa Allah da'a da tsayawa tsayin daka wajen ganin ya kiyaye dokokin Allah umarni da hani na Allah tabaraka wa ta'ala bai sakaci da su ba bai kasa a gwiwa a kansu ba hadisi ya zo cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cewa sabatun Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu mutane bakwai Allah zai sa su karkashin inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai tashi daga cikin waɗannan mutane bakwai din, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shabun nasha'a fi ibadatillahi da matashin da ya taso cikin bautar Allah ta'ala ashe kenan matashi inda ya samu saiti ya zamanto an kyautata tarbiyyarsa ya taso cikin ayyukan alkhairi aka dora ta kan ayyuka masu dacewa in ya taso cikin bautar Allah to ya zama abin girmamawa cikin addini musulunci ya lura da cewa duk matashin da ya samu kansa irin wannan marhala da muka bayyana ta a matsayin marhala mai hadari muka bayyana ta a matsayin yanayi mai zama rikici ga bagashi saboda ta can balaga saboda fisga saboda ɗabi'ar ko ta kibe saboda ɗabi'ar komai ta banjam banjam amma ya taso cikin bautar Allah da kiyaye dokokin Allah da yi wa Allah ɗa da kiyaye abin da Allah yake so da nisantar abin da Allah baya so to wannan matashi ya zamanto wanda za a girmama ya isa a mai jinjini a jinjina masa saboda ya zamanto ɗaya a cikin mutane waɗanda ya kamata a ambace su ambace wani alkhairi haka nan za mu gani a cikin wani hadisi na al'imamu muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cewa idan da ya in ya bayyana mun sani hadisan da suke magana akan dajjal sun bayyana mana irin hatsarin da ke tattare da shi za a waye gari mutum yana da imani amma kafin yamma ya kafurta saboda irin bala'i da fitinar da ke tattare da dajjal duk duniyar nan ba taɓa yin wata fitina kamar fitinar dajjal ba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba kawai ya zama yana neman tsare daga fitinar dajjal ba a'a har ma ya yi umarni da a nemi tsare daga wannan fitina ɗin to sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa dujal zai samu wani matashi matashi zai tunkari dajjal ya karyata Da dajjal ya ke imani yake dujjal ya samu ya tsaga shi gida biyu kamar yadda katako ake sa zarto a tsaga gida biyu idan ya tsaga shi gida biyu bayan ya tsaga shi gida biyu sai kuma ya ce ma wannan matashin taso sai matashin ya taso ya haɗe ya zo gabansa sai ya zama to ya kalli wannan matashi sai matashin ya kalle shi ya kura mai ido ya baska mai harara yana murmushi ya ce na san ƙarya ne kai ba kowa bane ba ce kina jarabawa Ku ga nan an nuna mana yadda matashi ya zama to abin ba da misali cikin addinin nan kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ba da misali da wannan matashi saboda tsayuwa akan imani bisa ne a lokacin da fitina ta samu al'umma fitinar da babu irin ta gaba ɗaya bayan wannan al'amar tirmidhi da al'umma ibn maja sun mai ta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya shiga wajen wani matashi bai da lafiya yana rashin lafiya mai tsanani sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa yaya jikinka ya kake jin kanka to ce wallahi ne din nan ina tsakanin tsoron azabar Allah da kuma kwaɗayi da kaunar rahmarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai kuwa waɗannan abubuwa biyu ba za su taɓa haɗuwa a zuciyar mutum ba ba sai Allah ta'ala ya ba ta abin da yake so ya kuma shigar da shi aljanna wannan matashi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wurin ya yi masa tambaya matashin ya bayyana abin da ya bayyana na cewa yana tsakanin alkhawf raja a lokacin da ya mutuwa ba yake sallallahu alaihi wasallam ce aiko waɗannan abubuwa biyu ba za su taba haɗuwa a zuciyar wani mumini ba face Allah ya amintar da shi daga tsoron da yake yi ya ba shi ramarsa ya kuma shigar da shi aljanna ko za a ce idan matashi ya zamanto ya tsayu akan imani ya tsayu akan bin Allah ya tsayu akan yadda da Allah har lokacin mutuwa to irin wannan matashi ya zama wanda za a cewa Allah san barka kuma ya cancanci yabo ya cancanci girmamawa bisa wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yan masu girma waɗannan bayanai da suka gabata na nuna mana cewa a ce shekaru na matasantaka ashe lokaci na ƙuruciya ko lokaci na samartaka lokaci ne mai tsada ga shi dai wannan lokacin ni'ima ce kuma za a yi tambaya kanta sannan tsoriya a kan haka kuma ko a gefe guda lokaci ne mai haɗarin gaske don galibi daga lokacin ne akan samu mutum ya zama tokin kintsatse wanda za a goje wa sa, ko ya zama to wanda za a aibanta sa. galibi idan kuka duba za mu ga kamar yadda akan ce wanda duk ka shi ya tsufa yana abubuwa marasa kyau galibi ka dubi samartakarsa sai ka iska ka yi taso ba wannan na nuna cewa mutlakan haka abin yake kasancewa a kowane lokaci ba wani lokacin sai mutum ya tsufa shirya ta kan zo masa wani lokacin wani yana matashi kintsatse amma sai a samu zaniya a samu tufa-tufi a samu hadari da tsautsayi sai zama ya lalace a ƙarshen rayuwa duk wannan na ukuwa amma ana maganar galibi ne don waɗancan dukkan su shagun ne waɗansan waɗannan abubuwa ne da ba a gini a kansu amma galibi dai wanda dai ya zama matashi tsayayye wajen bin Allah tsayayye wajen bin dokokin Allah mai kokarin neman ilimi mai kokarin neman na kanshi mai kokarin gani ya kawo amfani da ci gaba ga al'umma mai kamanta rikon amana da kiyaye gaskiya da kyautatawa da girmama na gaba da sanin haƙƙin masu haƙƙi to za ka iska insha Allah azim zai taso a haka ya tsufa a gode wa ƙarshen sa wanda ko ya zama akasin haka a lokacin da yake matashi to galibi yakan zamanto wanda ba za a gode wa ƙarshen sa ba a galibi matasa na da babban matsayi a cikin addinin Allah suna da matsayi babba a cikin al'umma kowace al'umma ce domin da kuma su matasa su ne ginshige mafi kwari mafi ƙarfi a cikin kowace al'umma domin su ne masu kazar-kazar kuma su ne masu jini a duka waɗanda suke kare muradun al'umma su ne waɗanda ke tsare martabar al'umma suke kawo wa al'umma alfahari a cikin kowace al'umma matasa na ɗaukar matsayin injin mota a cikin mota akwai motar da za ta yi motsi ta tafiya in babu inji akwai domin za a iya tura ta da hannu amma za a samu biyan bukata ba za a samu ba da an sa inji in dai injin nan lafiyar salau aka yi masa kek ya tashi mota ba za ta tafiya irin tafiyar da ake so ba to matasa matsayinsa a cikin kowace al'umma kamar matsayin inji ne a mota duk motar da babu inji a ko shatu ne ko ba za ta tafiya da nisa ba duk motar da ke da inji in dai injin lafiyayye ne to masha Allah za ku yaba da wannan mota idan kuma mota na da inji amma injin na da matsala a ƙarshen labari sai an gwamnati a sauka a motar a rufe ta a yi bakin a gefen titi a kasa kasa kun da ake matasa in sun zama to na kwarai to al'umma za ta alfahari da su domin za su tunkuta al'umma su ciyar da ita gaba su karar da ita gaba su kara manufofinta su tabbatar da muradinta su tabbatar a kan bin gaskiya da mara gaskiya amma in matasa suka zama to ba haka ba to sai sun zama matsala ga al'umma domin dattawa yan magandiya wanda sai ta ce sai ta yau wanda suke da sauran ƙoƙari. sai sun yi bakin cikin wannan matasa ne cewa matasan za su rika daƙile su za su rika tafiye su za su rika dabaibaye su za su rika kawo cikas cikin ƙoƙarin da su waɗannan dattawa suke matasa su ne rukunin farko a cikin kowace al'umma a wajen takalifi babu mukallafi na farko sai matashi domin duk wanda bai balaga ba ai ba mukallafi ba ne rufe alkalamu an salatu daga ciki ana sabi hatta ya kalima ko hatta ya bulugal kulma a ce kenan wanda bai balaga ba wanda dama daga balagan da ake samun saurayi ake samun matashi mai jini a duka, wanda bai balaga ba mukallabi ba ne wanda ya duba ya riga ya shiga marhala ta takalifi sunturi har ma kila dalilin shekaru ana ya ɗauke masa waɗansu ayyuka ɗin wanda suke asalin su wajibi ne kansa saboda rauni da kuma shekaru ko rashin lafiya ko makamancin wannan a shekenan matashi shine mukallafi na farko wanda in ya zamanto da kalifancin nan ya tsaye a kai to za a tsufa ana masu kiyaye alfarma da martabar wannan ta idan kuwa ya zama bai tsayo a kan haka ba to za a samu matsala sai za mu ga cewa a farko musulunci mafi yawan sahabbai da suka yi gwagwarmaya matukar gaske wajen taimakon addinin Allah to ya taba da shekara arba'in ne da yawa daga malamai na tarbiyya sun bayyana cewa matashi shine ɗan shekara sha biyar zuwa arba'in wasu suka ce zuwa talatin da biyar da zaran ya haura talatin da biyar to ya tashi daga shago ya fara shiga sahun su kahalu shi ya fara zama cikin sahun dattijai wasu ka ce sai ya aura arba'in da ya aura arba'in shi kenan in dai ya wuce arba'in bai zaman tokin tsatse ba to illa ma yi rabuna ba za a yanke kauna ba amma dai abin da wuya to waɗanda suka fi taimakawa addini a farkon tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matasa ne yan ƙasa da shekara arba'in kun ga wannan lokaci malaman tarihi sun bayyana cewa sai abubakar shekarar talatin da bakwai sayyidina umar yana shekara ashirin da bakwai dan 34 usmanu ɗan talatin da hudu ne aliyu ɗan abi talib shekarar ta goma tsara shekarar ta sha hudu zubairu bin rawa shekara sha shida sa'ad bin abi waqas shekara sha bakwai sa'id shekara sha biyar abu ubaida shekara ashirin da bakwai abdurrahman ibn awon shekara talatin ba ɗan shekara arba'in a cikin waɗannan waɗanda ake musu lakabi da mutum goma da ambatansu ya zo cikin hadisi kwara ɗaya dangane da cewa dukkan su aljanna ne waɗannan al'ashara al'ubashara bashara bil dukkan su a farko musulunci da suka karɓi musulunci suka fara tallafawa musulunci ba ɗan shekara arba'in kenan dukkan su matasa ne wanda shi ne dama abin da muke so mu tabbatar ashe babu mamaki da ya zama matasa na da matsayi suna da gurbi mai girma a ta aljanna ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da nuna girman matakantaka a nuna ko matasa ba za a yi ba sai da ku duk inda aka ce aka kawo sai da ku za a yi sai ya zama tuba aiki sallallahu alaihi wasallam hatta aljanna ya bayyana cewa al-hasan wal husainu sai da shabaji janna janna hasan da husaini sune shugabannin matasa aljanna kenan lalle matasa ku manya ne kamar yadda wannan hadisi ya zo cikin musnadin al-imam Ahmad da kuma sunan al-imam Tirmidhi da haka cewa ni ba da nake maganar nan ban tashi daga cikin matasa ba duk da cewa na haura arba'in ɗin amma ne ina ɗauka da ne da iri iri na dukkan muna nan a marhala ta matasa mu muce ba amma dai ta su malam no tahir nan a doktor fadilatu shekh ya shi su ka ko shakka babu ko sun ce suna so ba mu yadda ba ba matasa ba su ga su ta aliyu nan, ko ya ce shi baka shi ne ba mu yadda ba mu mun kire shi yana cikin dattawa a dai ban dai ko matasa wannan matasan ta samu a yi mata saiti don ta zamanto za a yabawa karshen da insha Allah cikin Alƙur'ani, akwai misalai da dama da za mu gani dangane da matasa da irin abin da suka bayyana ko suka aikata da ke nuna matasa kai manyan mutane ne in dai an dace a wannan gabar ne Allah zai yi aiki za ka jawo ayoyi fiye da talatin a wannan wurin zan fara da shugaban annabawa ko shugaban annabawa wa nan, annabi ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana irin mayar da yana matashi wajen tabbatar da imani da tsayuwa kan gaskiya da maya da karya ya nuna mana yadda annabi ibrahim ya wa wulakanci da wahala da ingili domin ya tabbaci a kan gaskiya duk da cewa matashi yau da yawa cikin qur'ani amma na zaɓi na suratu al'anbiya ne sura ta ashirin da ɗaya kenan aya ta hamsin da ɗaya zuwa ta saba'in da uku duk inda alamar mai ya kawo daga ciki ya yi mani amma duk yadda za a yi ina so in ji daga kalu man fa'ala hada bi Ta daga nan gabar nake so ya dawowa har sai an mashi kabbara Allah ya ma ta dawo. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينفقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينفقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا Alhamdulillah muna iya tsayawa nan a shahidu gaba ɗaya cikin waɗannan ayoyin duka shine bayan su mutanen annabi Ibrahim masu bautar gumaka sun dawo sun tarar da abin da ya kasance da gumakansu sun yi wa juna tambaya man fa'ala haza bi alihatina inna hu lamina zalimin waye wa allolin mu kuma kanmu irin wannan cin mutunci irin wannan kisan kare dangi kai amma kowa ya ka zalimin shi qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim suka ce mun dai ji wani matashi saurayi yana ambatan su da ambato ana kiran da suna Ibrahim kun ga nan wurin annabi Ibrahim duk abin da Allah ya gaya mana a wannan wurin annabi Ibrahim dai fatan ne matashi ne saurayi ne yana da kuruciyarsa ina ce kuruciya hausawa na amfani da kalmar kuruciya a muhalli biyu ko suna amfani da kalmar kuruciya su nuna wauta ko wani abu na takarci ko abu mai cikar kamar yadda suke amfani da kalmar kuruciya su nuna yarinta wato rashin cikar hankali ta ɓangaren shekaru wanda wannan ma'anar ita muke ɗauka ba ta farkon ba da yadda muka ambaci kuruciya muna nufin karancin shekaru shekarun da basu kai a cewa mutum dattijo ba shi muke nufi da kalmar kuruciya a nan sun ce sami na fatan yankurhu yuqalu lahu ibrahim mun ji wani matashi na ambatansu da mummunar ambato ana shi da suna ibrahim to daga wannan wurin mu koma kuma can suratu yusuf inda allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin annabi yusuf da irin gwagwarmayar da ya yi ina so sai an gaba jero ayoyin sai mu faɗi irin kyakkyawar misali ko abubuwan goye a cikin waɗannan ayoyi gare ni da ku sauran waɗanda ba mu wuce matsayin matasa ba a suratu yusuf tun daga inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata fadan ma balaga ashudda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ أشده واستوى فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه فغلقت الأبواب وقالت هل لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن جدا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من ذهب إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وإن كان قميصه قد من دبر فصدقت وإن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرف عن هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين ما شاء الله bayan waɗannan ayoyi da ke cikin surat yusuf wanda daga su aya ta ɗaya ne zuwa aya ta tara, sai ko mu koma suratul kahfi can ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci matasa samari da irin abin da suka yi na gwagwarmaya wanda na ce a ƙarshe za mu dunkula mu ga irin darussan da za mu koya game da su Allah ta baraka wa ta'ala tun daga aya ta goma sha uku zuwa aya ta ashirin da ɗaya a suratul kafi ya ba mu labarin nan innahu fityatun amanu bi rabbihim ko kuma da tun daga dai wato tun daga kafin na wurin amma fitta anna ashabal kafi war raqim daga nan za ka ga أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا نعم أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في تهج سنين عددا وربطنا على قلوبهم قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ثم بعثنا ثم بعثناهم لأرض كما با كما با ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أبدا نحن نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الحمد لله da waɗannan ayoyin su ma za mu ga yadda suka ambaci matasa da kuma irin abin da matasa suka yi a wannan lokaci to sai abu na hudu wato cikin suratul qasas dangane da annabi Musa alaihi salatu wassalam tun daga lokacin da ya isa garin Madiyana ya tarar da waɗanda ya tarar na 'yan mata waɗanda suke gefe guda ba su iya shayar da dabbobin su ruwa ba saboda abinda suka kafa za su iya ba na masu tseniya da tureniya da gwada karfi ko garashi da maza mai Allah ta baraka wa ta'ala ce falamma radama a madina فلما بلغ ma فلما بلغ ورد ما فلما ورد ما فلما ورد ما falamma balaga ma a madiyana waje da imra ta zudani na فلما ورد ماء مدين وجد عليه وجد من دونه امرأتين شديدان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسكر الرئاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الجن فقال فتقال لهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب ما أنزلت من خير لما أنزلت إلي من خير إني لما أنزلت إلي من خير فقير الحمد لله da za kuma lawa yaran alarma kana aiko ba ka bani abin da za mu gani gaba daya kamar da nake ambatawa a cikin duk waɗannan ayoyi da aka jawo shine na farko muka ɗauko annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda ya zo cikin suratul anbiya za mu ga annabi ibrahim matashi ne kamar yadda allah ya ambata yana mai kayar maganganun mutanensa sami na fatan ya kuruhum yuqal lahu ibrahim annabi ibrahim a matsayin shi na matashi mai saiti wanda allah ta'ala ya ba shi kariya ya tsare shi daga abin da bai dace ba na bautar gumaka bautar wani allah annabi ibrahim ya tsaya tsayin daga duk da karancin shekarunsa wajen tabbatuwa a kan bin allah tabaraka wa ta'ala da jurewa wahala da matsatsi da takura da ingili da cin mutunci da ma kokarin kashewa da mutanen suka yi masa yana shi ne wannan a gefen annabi yusuf alayhi salatu wa salam Allah ta'ala ya gaya mana falamma balaga ashuddahu sawa a yayin da ya kai makura ko matukar karfi shine balaga ashuddahu ya kai matukar karfi wanda malamai suka ce ana nufin shekaru na matasantaka tun daga shekara ashirin da biyar zuwa arba'in ana ambata wannan lokaci a matsayin lokaci na bulugul ashirin Allah ta'ala ce wastawa kuma ya cika a wajen halitta ta bangaren daidaituwa a kan ya kai lokacin da zai iya ɗaukan gwagwarmaya da wahala Mana yana matashi yana saurayi da zai iya ɗaukan ɗawainiya na gudanar da al'amarin dawa da ɗaukar ɗawainiyar da ke cikinta da jurewa matsalolinta Allah ta baraka wa ta'ala ya gaya mana yayin da ya kai wannan lokacin ne a ta yi nahu hukuman wa ilma muka ba shi hukunci wasu malamai suka tara nufin annabta muka ba shi ilimi ilimin nan ilimi na annabta da ilimi na fasara mafarki Allah ta baraka wa ta'ala cika ba mu labarin sa cewa annabi Yusuf nan ya samu jarrabawa irin jarrabawa wanda idan yau wani ya samu ya kubuta to wannan sai a ce lallai yi sa'a Allah ya so shi kwarai da gaske shine jarrabawa a hannun mace shi annabi Yusuf dai matashi ne kun ga akwai tashin malaka na je ya zo gidan a matsayin bawa ne ko bawa ya abin kunya to ne ne to ne a kan wannan uwar da ce ta nemi ya yi zina da ita bayan wannan mijinta baya nan sannan mijin nata mata lasuru ne bi ta da mijin ajiya ne ba yi da wani ta cewa ko wata ta cewa a gidansa kamar yadda qur'ani mana ishara bayan wannan wannan mata malaman tarihi na nuna cewa babban mace ce da ta iya kwalliya ta iya shiga ta iya ado kuma mace ce kyakkyawa shi kuma annabi ya zubu matashi ne mai tsananin kyau zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an ba annabi yusuf rabin kyau da duniya baki daya annabi yusuf a wannan garin bako ne idan bako ya abin da ba tare da ba gari ba wa ma ya damu shi amma duk da haka sannan matan nan ta zo ta same shi ko shi ya shiga wannan fada ya same ta a yanayin da ta riga ta rarrafa ko ina ba wanda zai iya shigowa daga ita zai shi ya tana ne ya lalata da ita amma annabi yusuf bai ba me yasa saboda tsoron Allah me yasa saboda ya zama to mukhlisi sannan sai Allah kuma ya mai da shi mukhlisi akhlasa akhlasa thumma ukhlisa yayi ikhlasi ya zama to mukhlisi sai Allah ta'ala ya da shi mukhlisi annabi Yusuf ya zama to duk da irin hila da yaudara da makirci da wannan mata ta kulla masa annabi Yusuf bai fada ba gashi dai matashi ne dan mene dan ya taso cikin saiti ya taso gidan tarbiyya ya zama to mai tsoron Allah ya samu duk abin da ake bukata a samu dangane da matashi dan dore akan wannan Allah ya tattale shi akan wata hikima ya tattale shi akan wani aiki da zai bashi annabi Yusuf duk da matashi ne duk da yana cikin marhala ta hadari a rayuwarsa na matasan taka, amma sai ya zamanto sai da aka samu shaida daga dangogi guda biyar cewa annabi Yusuf shi bai yi tunanin ya tsanna ba shaida ta farko shi kansa annabi yusuf ya ba kansa shaida ya ke yi rawa da ne annabci saboda aka babu ruwan shi na biyu wannan shaida da aka zo da shi waɗansu sun ce yaro ne waɗansu sun ce dattijo ne amma magana mafi karfi shine dattijo ne ba yaro ba wa shaida shahidu min ahliha shi nan ya ba da shaida ya ce ga yadda za a yi da aka duba kuma sai aka ta cewa kamar da Allah ya gaya mana falan ma ra'a kamisa wa qulta lan tubulin qala innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azim sai zama to wannan shaida ya barrantar da annabi Yusuf akan cewa bai wannan abu ba shaida ta uku mijinta ya ba da shaida shi al-azizu ya ba da shaida cewa wannan abu da ake zargi annabi Yusuf bai aikata ba domin da kansa ya ce inna min kai da kunna inna kai da kunna azim ya kuma kara cewa yusuf a harifan haza wa tafsir li zambiki inna ki kunti min al-khafina kenan ya barrantar da annabi yusuf daga zargin da ake masa duk da cewa ba labu ne ba domin abin da ya ce masa kawai wa tafsir li zambiki yusuf a harifan haza fita harkar ta kai yusuf ke kuma ki tuba da Allah inna ki kunti min al-khafina iyaka inda ya tsaya kenan a ƙarshe ma tun da ta faɗi abin da take so a yi wa annabi yusuf illa an yujjala aw azabun alim sai da aka wayi gari sai da aka yi masa wannan azaba ya zamanto an masa azaba ta hanyar sa shi a kurkuku alhalin da shi da aka ba dangi na hudu da su da ya ba da shaidan kubutan annabi yusufu duk da cewa matashi ne shine su waɗannan mata matan madina domin lokacin da duk al'amari ya tare sun sa ta kusa zuwa ƙarshe lokacin da aka tambaye su ma kan bukunna izrawar sunna yusuf an nafsi sai suka ce mene sai suka bayyana cewa su ba san wani mummuna abu game da shi ba ma alim ma alai min su mu ba san wani sharri game da shi ba kenan sun bada shaidar annabi yusuf bai aikata wannan ba sannan ita kanta matar ita ce shaida ta biyar ita kanta ta bayyana cewa annabi yusuf bai ba domin a ƙarshe cewa ta yi al'ana hasafal yanzu kan gaskiya ta bayyana ne ne ne ne ba shi ba to da wannan shaida ce daga dangogi biyar da ke da alaka da cewa wata ke da alaka da wannan kisa ne duk sun tabbatar da annabi su bai wannan ba to dole a kan wannan shekan ma iblisu ya bayar da shaida annabi su bai wannan abu ba sannan Allah da kansa ya ba da shaida a wurare hudu cewa annabi su bai wannan ba waɗannan guri da na shaidar Allah guda hudu da shaidar iblisu wannan kuma ɗalibai ilimi zai je su nemo a cikin suratul yusuf din amma a shaida nan shine annabi yusuf duk da cewa matashi ne ga irin abubuwan da ya siffanci da su da za su iya sa ya auka cikin wannan hadari amma annabi yusuf ya zamanto kamanne ya zamanto kammalalle ya zamanto wanda bai aikata wannan ba wannan na nuna cewa abun koyi ne kyakkyawa ga kowane matashi a idan muka dawo wajen annabi musa za mu ga shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana shi ma dai balaga a ku ne wasawa shi ma sai da ya kai shekarun karfi ya zama ya kai mataki na cika a yanayi sannan Allah ta'ala ya zaɓe shi a matsayin manzo lokacin da ya isa garin Madiyana ya tarar da mata 'yan mata suna tsaye ba za su iya sha da dabbobin su ruwa ba ya taimaka ya shayar musu ba don a irin tunanin nan na matasan yanzu catch young ya zamanto tun da dai tana bukatar taimako an taimaka mata bar kuma ai wata hanyar da ita ba a'a yayi wannan abin ne don Allah shi ya sa ma ɗaya daga cikin waɗannan ƴan mata da zai ta samu babanta shi wannan sha'aibu wanda ba annabi sha'aibu bane a magana mafi kyawu daga maganganun malaman tafsiri sai ya zamanto aka ce ta zo ta kira shi da ta ta kira shi annabi Musa ya bi ta malaman tarihi sun bayyana cewa a yayin da suke tafiyar nan sai ya zama to na gaba yana binta sai ya zama iska na ɗan daga tufafinta sai ya zama bai dace ba sai ya ce ta koma baya shi ya wuce gaba ta rika masa ishara da jagoranci daga baya domin amana ce ta lokacin ta ne ta ga irin amana annabi Musa ta ga irin karfinsa duk wani abu da za a baka na aiki abu biyu ake nema karfi da amana karfin nan ko karfi na karfi irin na zahiri ko kuma karfi na ilimi kwarewa da sani su ne abubuwan da ake nema na hakkin kowane aiki saboda haka tace ya abatu stajirhu inna khayra man istajarta laqawiyul amin don a nuna mana cewa matashi ya kamata ya siffanto da wannan ɗabi'a ɗin idan muka dauko ashabul kafi za mu ga su ma matasa ne domin Allah tabaraka Ta'ala ya ce mana in awal fityatu ila al-kafi fa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada a can gaba kuma Allah ta'ala ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda matasa ne da sai da gane su hijira su gudu su bar gidajensu su bar yan uwansu su bar abin da suka mallaka na dukiya su bar danginsu su bar garinsu su gudu domin su tsira da su a kenan a nan wurin akwai kyakkyawan abin koyi ga kowane matashi a mu a wannan lokaci bayan wannan za mu ga cewa akwai ababen koyi da yawan gaske a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke matasa a zamaninsu misali a fagen karatun alkur'ani da ƙoƙarin haddata alkur'ani da ƙoƙarin yawaita ibadar Allah ta'ala da mai da himma wajen kyautata alaka da Allah hadisi ya zo hadisin da Imam Ahmad ya rawaito daga Anas bin Malik radiyallahu anhu cewa akwai waɗansu matasa samari guda saba'in daga cikin mutanen Madina dukkan su sun haddace alkur'ani a kowane lokaci suna zaune a masallaci suna tilawa idan yamma ta sai su fita su tafi can wani wuri wani lungu ko wata kulya a cikin garin madina su je can su zauna suna yin tilawa suna fassara alkur'ani bisa abin da manzon Allah koya musu suna kokarin yin dirasa da mudarasa ta alkur'ani din ta yadda a gidajen su mutan gidan za su dauka suna masallaci mutanen da ke masallaci za su dauka sun koma gida su kuma suna can wani wuri ne suna suna karanta alkur'ani dukkan su matasa ne har su guda saba'in kenan wannan yana nuna matasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bai da himma wajen kokari bayan wannan za mu ga ko abin koyi dangane da riko da littafin Allah da kuma kyautata mu'amala da kyautata alaka da mutane da ɗabi'antuwa da ɗabi'u na girma domin hadisi ya zo cikin sahihul bukhari cewa abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar khalifa manzan Allah na farko suna tare da na Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya kira zaidu dan Sabit radiyallahu anhu ya ce masa ya kai Zaidu kai matashi ne makarancin alkur'ani ba ma tuhumanka da mummunar ɗabi'a ka zama to kyakkyawar ɗabi'a ga ka kuma sakatare mai rubuta alkur'ani zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ka tattaro alkur'ani a haka shi wuri da zama to Zaidu dan Sabit ya bibiya alkur'ani tare da sauran waɗanda suka taya shi daga cikin sabai suka rubuta alkur'ani baki daya wannan na nuna mana cewa ashe matasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su kasa a gwiwa ba wajen sanin littafin Allah wajen kyautar ɗabi'a har suka zama sun shahara da kyakkyawar ɗabi'a har sai na Abubakar na cewa kai din nan lanar da muka ba ma tuhumarka da duk wata ɗabi'a mummuna saboda sa da irin shahararsa da kyakkyawar ɗabi'a bayan wannan in ana maganar sadaukarwa da kuma abin da ya shafi Kokarin neman ilimi da baya ta rayuwa da kokarin neman na kai za mu ga cewa hadisi ya zo cikin sahihul bukhari daga malik dan waye radiyallahu anhu cewa su dinnan sun je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna matasa masu shekaru makusanci suka je suka zauna wajen manzon Allah sallallahu alaihi sun yi musulunta suka zauna na tsawon kwana ashirin yace amma kuma da yake manzon Allah ne sai ne mai kai sai lura kamar dai muna da bukatar komawa wajen iyali sai ya tambaye mu da wanda kuka bar mu a gida sai muka ba su labarin muna da aure mun baro iyalin mu a gida mun yi kaza mun kaza manzon Allah ce to ku koma garin ku idan kun je ku sanar da su musulunci ku karantar da su alqur'ani ku ilmantar da su addinin Allah kuma idan lokacin sallah ya zo ko kowace sallah ku yi mata kiran sallah ku samu wanda ya fi ku karatu alqur'ani musulunci sai zama to wanda fa shaida ce babba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin koyi kuma ga kowane matashi domin sun ce kashi malik bin wai ya ce wa nanu shubban mutaqaribuna mu dinnan matasa ne masu kusan tekeniya wajen shekaru kenan matashi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna rawar gani ne da kai a matsayin mu na matasa muna da abin koyi a nan bayan wannan idan a filin fagen fama ne wajen jihadi wajen maya, wajen ɗaukaka addinin Allah wajen kai kawo don ɗaukaka addinin Allah za mu ga cewa akwai kyakkyawan misali daga matasa a yau daga cikin abin da aka ruwaito na irin rayuwar da matasa suka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama misali da Imam Muhammad ibn Hanbal a cikin musnadinsa ya ruwaita hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa mun kasance muna yaƙi da yin gwagwarmaya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali muna matafa ina matasan samaru ina matasan sabon gari ina matasan zaria ina matasan jihar kaduna ina matasan najeriya ina matasan duniya a yau duniyar musulunci akwai abin koyi daga sahabban manzon Allah radiyallahu anhu wa dangane da irin yadda ya kamata mu gudanar rayuwar a yau za mu ga cewa Aliyu dan abi talib sayyidina radiyallahu anhu wa yana da shekara ashirin katal a duniya ya sadaukar da rayuwarsa ya kwanta a shimfiɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ya zama to manzon Allah ya yi hijira ya bar Makka ya nufi Madina ko da wani abu zai faru a garin Makka a kullun a shirya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sadaukar da rayuwarsa ya ba da jininsa ya ba da kansa babu matsala addinin Allah ya ci gaba da awa ta ci gaba don ya zamanto da ba da tsayawa wannan ma kyakkyawan abin koyi ne bayan wannan mu'azu dan jabal radiyallahu anhu malami ne baban malamai domin hadisi hasanun ya zo ma'aiki sallallahu alaihi Sallama ya ce a ranar kiyama idan duk malamai sun taru gaba ɗayan su a gaban Allah ma'azu zai wuce su da taka daya yana gaban su kina ana maganar shugaban majalisar malamai to ma'azu shine na farko Dole a ranar kiyama ma shi shugaban majalisa ne dan duk malamai sun taru ma'azu dan jabal na gaban su taka daya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tura shi garin Yaman a matsayin limami a matsayin alkali a matsayin gwamna a matsayin malami mai karantarwa yana da shekara ashirin ina matasa a yau kuna ina shin mu muna ganin wannan abin koyi na gare mu ko ko ba abin koyi ba bayan wannan mata ma ba ba a baya ba matasa mata masu kazar kazar masu jini a duka asma bintu abi bakr radiyallahu anha tana da shekara ashirin da uku katal a duniya ta fi ɗaukar da rayuwarta tana zuwa kogon sau tana wa babanta abubakar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinci ba tare da damuwa da cewa ko yana iya faruwa da su ba don neman su ake ruwa a jalwa a kashe kasancewar za su yi hijira daga maka zuwa madina ba ta ta bada lokacinta ta bada rayuwarta ta bada komai nata tana yar shekara ashirin da uku matashiya wadda take mai gini a jika mai kadar-kadar domin ta ceci da'awa da'awa ta ci gaba ta yatsu da sauransu to yan uwa waɗannan duka yan misalai ne waɗanda ke nuna irin gwagwarmaya da matasa suka yi a wancan lokaci wanda irin wannan gwagwarmayar har ta sama aka samu cewa waɗannan mutane sun cancanci a yabe su yabo mai yawa domin sun yi abin da yake na bajinta sun yi abin da waninsu bai yi ba har ma wani yake wasu waka yake su da alkhairi irin waɗancan mutane da suka rayu irin wannan rayuwa rayuwa ta alkhairi rayuwa ta ci gaba rayuwa ta kare martabar addini rayuwa ta yada gaskiya rayuwa ta tsayuwa akan imani da yake ne rayuwa ta kyautata mu'amala rayuwa ta kawo ci gaba da al'umma rayuwa ta wakiltar al'umma a kowace fage fagen ilimi fagen tattalin arziki fagen ci gaba fagen shugabanci da jagoranci fagen kyautatawa al'umma da kawo mata abin da zai dawo mata alfahari har yake cewa shababun zallalin subulal ma'ali وما عرفوا سوى الإسلام دينا فأهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا وإن جلت سماؤهم فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين شباب لم تعطمهم الليالي ولم يسلم إلى الخصم العريمة ولا عرفوا الأغاني ما يأتي ولكن القلاسي قتلهنا فيستعدون أخلاقا مصابة ويعترفون مجتمعا رزينا فما أعرف الخلاء في بنات ولا أريد التخلص في بدينا كذلك أخرج الإسلام كونه شبابا مخلصا غرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن تكيد أو أن يكيد أو يبنى yake basu yake cewa matasa ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabban manzan Allah da zamanin tabi'ai da zamanin asbabu tabi'ina matasa ne waɗanda suka horar da hanyoyi na ɗaukaka duk gwagwarmaya don wahala don rantsi sun tsaya sun bi hanyar gaskiya za su kawo addinin musulunci ɗaukaka ba su san wani abu ba ce a musulunci shine kaɗai suka sani a matsayin addini sun sabu sun yi ma kansu sabo da addini sai ya zama toshe musulunci ya tsirar da su tsiro mai amfani mai tsafta mai tsarki ya zama to kuma tsoro ne da ya taso da rassa masu ma'ana masu alkhairi ya ce idan dare ya yi ba ka ganin su face masu yin sujuda da Allah saboda tsoron azabar a ranar kiyama ta ta jafa jilu kuma an zama bani ya da'una rabbahu wani wa tama'a wa mimma razaqnahu yunfiquna matasa ne waɗanda ba su yadda yau da kullum sun sa sun canza ba za a ce wai idan kai ma kana kasar ruwan to kai ma kai da biya ruwa ba su yadda da wannan ba sun yadda cewa musulunci shine addini wayewarsa ita ce wayewa tsarinsa shine tsari karantarwarsa ita ce karantarwa halin da ya tsora mutane shine hali mafi dacewa ba su mika waya sun jawo zuwa ga abokin gaba ko abokin husuma wanda yake mai kawo masa hari da farmaki ba kamar misali abubuwa na takarci abubuwa na tabarbarewar tarbiyya abubuwa masu kawo fitintunu a cikin al'umma ba sai sun biya musu ba su a zamanin su ba san wani abu kiɗa ba ba ruwansu da kida ba ruwansu da ganga ba san wani abu shaye-shaye ba ballan na ga wanda suna shaye-shaye irin shaye-shayen da ya shahara a cikin mu ba su yadda an waye gari suna maganganu na bata maganganu marasa kyau ba sun samu kansu a yanayi na yi wa kansu saiti da tarbiyya ta yadda harasansu ba sa faɗi sai abin da ya dace za ka gansu tsararru Mana madaidaita a wajen ɗabi'u halinsu na girma ne abin so abin kauna sun daidaitu sun haɗa kansu haɗin kan da ya dawo alfahari da ci gaba ga al'umma a zamaninsu ba san sakarci da shashanci a tsakanin mata ba ɗan mata ba sa sakarci ba sa shashanci kamar yadda ba san maza da ɗabi'u irin na 'yan mata ba to 'yan daudu suna yin ɗabi'u irin na mata ba san wannan ba yace haka dai musulunci ya fitar da irin waɗannan matasa masu hankali masu sanin ya kamata waɗanda suke masu saiti masu yin abin da za a gode wa farko a yaba wa ƙarshensu suka zamanto masu yin abu don Allah masu kawo aminci da amana cikin al'umma suka zamanto sun tsaya tsayin daka musulunci ya koya musu abin da ake kira karanci da girmamawa da kyautatawa ya zama to ba su yarda wani abu sabanin musulunci ya dabe da yasu ba ko wani abu sabanin musulunci ya kawo wa musuluncin kaskanci ba na ga malam nazifi ya zuwa tsaya alamar cewa yana nufin lokaci ya yi gashi kuma yanzu na yi gaba ta uku ne a cikin lakcar kuma gaɓoɓi shida ne lakcar take da su amma dai tun da haka ne kuma ga malamanmu a zaune dole dole na in san yadda zan yi a gurguje in ja mu zuwa ga inda zan iya tsayawa ko da ban kai karshe ba don ya zamanto ba a ƙofa da ba to waɗancan dai su ne matasa irin waɗanda suke da biya su ne waɗanda aka yi ma wannan baituka aka yabe su aka nuna matsayinsu aka nuna irin rayuwar da suka yi to sai kuma a yau ina matasa a yau kuma yaya ake a yau idan kuke yi nazari game da al'amarin matasa zai ga cewa tabbas je bayan ba ko da yake ba kudin gora za mu yi ba akwai matasan da suka amsa sunan matasa a yau amma dai in muka duba a mafi yawan lamari za mu iya cewa tabbas je bayan ba domin a yau matasa ana fama da matsala ta rashin manufa rashin manufar nan ta sa ma ko ya sa har ma wasu daga cikin matasa sun yanke kauna game da rayuwa babu addini babu abin da ya shafi a rayuwar duniya wasu suna ganin ma gaba ɗaya ba su bukatar su rayu ko za su rayu sai ya dace rayuwar dabbobi wata rayuwar da rayuwar dabbobi mutumin da zai je ya shaye shaye ya yi marisa ya zo bai san abin da yake faɗi ba bai san inda yake ba ya samu akuya a kan titi ya su ya ke masa ina kwana ake kasan wannan rayuwar su irin rayuwa ce ta dabbobi an waye gari a yau an samu karkacewar tunani a tsakanin matasa yanzu ba da tunani game da menene musulunci yake so menene zai zama kawo gyara da ci gaba da musulunci menene al'umma take bukata wani hukunci za a yi wa al'umma menene zai kawo al'umma ci gaba ya jawo mata alfahari menene zai kawo al'umma abin da za a yi ba mata an waye gari a yau ɗabi'u sun yi rauni an samu lalacewar ɗabi'u ƙwarar da gaske a tsakanin matasa abin da kai ci wannan lalacewar ɗabi'u ba su ma tsaya sun takaita ga waɗanda ba a san su da riko da addini ba hatta ma waɗanda suke dangantuwa da addini lalacewar ɗabi'un ba ta wuce ba ta basu ba an wa gari a yau idan ka dubi waɗanda ba su damu da addini ba ba abin da suka sa gaba sai ɗaukar matakai na ɓata al'umma shatanci kawo kaskanci da al'umma zaman dumamadanci zaman banza ƙoƙarin lalata yara ƙoƙarin kawo abin da zai zama cutarwa da al'umma ƙoƙarin abin yin aikata abin da zai jawo al'umma zagi da tantanci da aikantawa daga sauran al'ummomi Allah ya gari matasa waɗanda ba damu da al'amuran addini ba sun shiga cikin ɗabi'a aikata miyagun laifuka sata fashi kisa da sauran abubuwa munana da suka da bangar siyasa tsara tuka da makamancinsu an waye gari shaye-shaye sun zama ruwan dare a cikin al'umma ina gaya mana a halin da ake ciki din nan a yau tun ma daga shekara ta dubu biyu da takwas bincike yake nuna cewa a jihar kano kawai da jigawa wayannan jihohin guda biyu matasa a kowace rana domin su maye su bugu su yi ta'adda su yi ta'asanci suna shan abin da zai bugar da su na maganin tarin benelin kwalba na gugan kwalba har kwalba miliyan uku a kowace rana domin kawai fi mai matasa an waye gari a najeriya nan kawai a najeriya kawai ɗan muka ji irin abin da ake sha na wiwi da shaƙa hodar koken da zukan marijuana da makamantansu da kan abubuwa wanda a yau an ta shi daga abubuwan da aka san ana shigo da su har ma abubuwan da yanzu wanda duk ya aikata za ka kai mahakuci ne domin kuwa har kanzan kashi suke kodawa su shaƙa don su maye matasa an waye gari sukan je samu inda mata ke fitsari ya jike ya lalace ya dade su tattaro wannan ƙasar su sa a cikin tsumma su rika suka don su an waye gari a yau kafin kashin dangare ana jikawa a sha don aimaye an waye gari a yau matasa kan je su samu kwata da karayen kwata su kwakula ta su ciro kasa ko kuma yashin da ke cikin can kwata ɗin su sa a su rika doka don su bayani an waye gari a yau matasa suna jika kusa mai malba ta kwana bakwai a cikin ruwa su ɗauka su sha don su bayani matasa a yau a najeriya nan ana maganan akwai matasa ɗaya bayan ɗaya har miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari da ke shan taba da yanzu a Najeriya idan ka koma janibin zinace zinace abin illa mara yi mara kuna abin da ke faruwa ga wayannan matasa ya wuce misali za su sha giya su sha wiwi su yi abin da suka ga dama su zagi wanda suka ga dama su faɗa abin da suka so ga mutane wannan ana maganar waɗanda ba su damu da addini ba ga aikata ayyuka na albasha iri luwaɗi ko tsakanin 'yan mata da ma matan manya kamar yadda ake su so kuma waɗanda suke da addinin ma a cikin matasa a yau al'amura suna ta canzawa ɗabi'u na ta yin ƙasa gurɓacewar ɗabi'u na taruwa domin kuwa za mu ga cewa a tsakanin matasa ma masu riko da addinin al'amarin da ya shafi ɗabi'u to shi ma fa illa ma rai mara za a ga cewa akwai ɗabi'a ta kafurta wanda bai cancanta a kafurta shi ba duk da sunan addini za ka cewa a cikin matasa akwai ɗabi'a ta sukar malamai da wulatan da malamai da faɗin maganganu na fatanci ga malamai don kawai an ɗan yi saɓani a cikin al'amarin da ta fahimta ko ra'ayi ko ko ta matsala daga cikin matsalolin da ba lura ba ce da za ta hana a ce an yi saɓani ciki za ka iske da yawa daga matasa a yau masu iriko da addinin sun mai da himmansu wajen ƙoƙarin ba da himma ga ƙananan abubuwa matsalolin da ba su kai sun kawo ba matsaloli da aka yi saɓani a kan sun talatale shi ne suka ba da himmarsu suka mai da lokacinsu mai tsoka wajen ganin sun karanta sun sani domin su jayya da mutane an waye gari a yau za a ga matasa hatta waɗanda ke riko da addini sun ɗabi'antu da yawa yawan su illa mara yawan da ɗabi'a ta a sani ɗabi'a ta girman kai ga manya da wulakanta masu shekaru wai nan saboda sun fi su karatu ko dan sun fi su wayewa ko dan sun fi su shahara ko dan sun fi su karɓuwa a cikin al'umma kaga ba sa kimanta su ba sa mutunta su kuma wannan fa duk da sunan addini suke yi an waye gari a yau matasa a cikin ma masu rubuta addini ne an samu matsala da yawa suna da kokari ta yada fitina su yada fitina su yada abubuwan da za su zamanto sun kawo sabani a cikin al'umma za ga ɗalibin ilimi ne ya ji wannan majalisi an yi magana da an yi magana yau ya yi tambaya an ba da amsa sai kuma ya koma ta majalisin sai ya tambi malam wani Allah malam da za ka ci gaba da ba in aka yi rashin sa'a malamin ya zama fahimtar su daban da wacce fahimtar in ka fahimta da wannan da amma ba ta da malam wani malami ya ce kaza to sai ka wannan shi kuma ya isa wajen ta ah, wannan ai jahilci ne ko kuma ai da shi sunna ba ai ko ka bane sai kuma ya sa ka dawo a wannan majalisin sai ka ga maka ba ko ta ka bada nan na ji wani malami ya ce kaza sabanin naka shi ma wannan ba isa wajen ta wannan ku kyale ka fa abin duk ba a bayyana addini bane shi ke nan ya da fitina tsakanin al'umma matasa masu addini su suka fi wannan bayan wannan za ki iske cewa cikin matasa masu addini sun ma manta da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ke cewa ba shi tare da mu wanda bai girmama dattija a cikinmu ba bai tausayawa karami a cikin mu ba bai kiyaye darajar malami a cikin mu ba sai ka ke cewa yawa matasa masu addini a yau sun saki wannan saboda ɗabi'u yau sun zamanto suna ne karatu kawai ake tsugawa amma magana a siffantu da karatun a zamanto kuduwa hasana sai zamanto abu ne mai wahalar gaske galibin matasa a yau sun shiga cikin ɗabi'ar ɗan kalafa fatawahu tawahu. abin da yake faɗi daban abin da yake aikatawa daban in an zo zai suka karatu zai jawo ra'ayin qur'ani zai jawo hadisai zai faɗi maganganun malamai zai kawo sunan littafai daban-daban amma ka dubi ɗabi'arsa a gidan da iyayensa sai ka ko bakin kare ba zai ci ba ka dubi da ɗabi'arsa da iyalinsa sai da ko ɗinka kare da zai ba ka dubi da ɗabi'arsa da abokansa sai da babu kyautatawa ciki ka dubi da ɗabi'arsa a wurin aiki ko wurin sana'a sai da babu amana ba gaskiya ba ba ba kiyaye haƙƙin aiki ba kiyaye ka'idoji ka dubi alakarsa da waɗanda suke ta shi sha unguwa sai da ba girmamawa ga na gaba ba mutuntawa da karami babu sanin haƙƙin malami ka dubi ɗabi'unsa in ka kwatanta da karatunsa sai ka ɗabi'unsa daban karatunsa daban wannan bala'i ne da ya shafi al'umma a yau irin abin da waɗancan matasa da muka ambace su na baya su ba su irin wannan ba da ya ƙarshe tunda na ga malam da zai ya zo ya takura da ƙwarai da gaske ina iya cewa waɗannan matsaloli na tarbiyya a yau dangane da matasa da irin yadda matasan yau suka sha bamban da matasan jiya na aukuwa ne a dalilai daban-daban daga su dai akwai jahilci jahilci na daga cikin dalilan da suka sa matasa ba su fahimci bambancin jiya da yawa jahilcin nan zai iya zamantowa nisigi domin da dama ana karatu a yau illa ta karatun ko da yake ana yin sa in muka duba za mu iya duba ita fuskoki biyu fuska farko ta ana yin sa amma ba a ba aiki muhimmanci ba fuska ta biyu ana yin sa amma ba a gane shi ba domin karatun ma ya ake yin sa karatun a sharuwar tsuntsaye ne ba karatu ne wanda ake kira shi bil a fala ba karatun da za a zauna a ce an yi karatu an ke karatu za ka kowa Allah Allah yake yi ya karanta bulugul maram shi ma an buɗe masallaci a unguwar ya zama an buɗe islamiya shine yadda masa shikenan ya zama muftul a shine muftul a ala ke ba da fatawa a ya zama yan haza alalun wa haza haramun da haka cewa in ka tasa shi ka dauko ma har bakunan nawawai wannan nan dajin na cikin ɗan ƙarami sai ka iska cewa za inda inda to ta yi wa alwalban walbaka walaran wala shi ne in ka dauko wanda tana haka sai ka cewa akwai mushkila sai dai a yi alma'u min alma'i da ruwan ciki ake jawo na rijiya idan ka dauko mashi littafin al'ahdari na babban malamin nan a shekh abdurrahman al'ahdari a fajir ka taba shi gaba sai ka iska cewa daga a wani ba ji ba alal mukannabi zuwa wayar jo ilayhim sai ka iska cewa za a bubbuga dai sai dai ai buga buga ballan da ka je gaba ka dauko wasu fannan. nan ɗan zanana ma na farko farko sai ka wai ɗalibi wai shi burgewarsa a gaishe da bukari na yawon shi wai burgewarsa a ga ɗakin watsa maliki na yawon shi ko burgewarsa a ga da karin sunna mujalladi tara ko burgewarsa a ga silsila hadis silsila silsila ta sahiha ta shekul albani mujalladi goma sha uku sha shida a yanzu ko burgewarsa kenan ba mu ce aikin aibi ba ne amma in ba a karanta kafa ba aka tafi sama in da gini ne ba zai wuce ba to haka wannan ginin ma na ilimi sai to wannan yana nan nisbi jahilci a hakkin wasu jahilci da gaske jahilci a haƙƙin wata angulu da kan zabu wannan yana taimakawa wajen matsalar tarbiyya a cikin al'umma abu na biyu karancin damuwa da addini karancin damuwa da addini na daga cikin dalilan da ke kawo matsala a cikin al'amarin matasa yau za a ga matashi tunaninsa kawai ya more a duniya ya more yanzu ku duba gani ga yan adabi nan gaba ɗaya ko ba cikin uniform ya bar jin daɗinsa ya bar iyalinsa ya zo ya tsaya su ne farko zuwa taron su ne karshen tashi taro ba shi addini ba ne wani kuma shi yana can sun gabanin magarba ya fita ta harkarsa ta shashanci sa ta more duniya a tunaninsa ba kuma zai dawo duk sai mun yi baki duka muna gobe ma haka dai to wannan ya sa to wanda bai je za a ce kana dawo kana rasulu ba yaya za a samu ne sai sai mun to rashin damuwa da lamarin addini ba sai a je inda ake magana addinin ba sai a je inda ake koyar da addinin ya sa ana samun lamari mai tsanani a cikin al'umma yau daga da matasa bayan wannan akwai tasirin abokan banza almaru ala din khalilihi falyanzur ahadukum man khalil sai iska cewa saboda abokan banza da ake tare da su sai ya zamanto wannan na tasiri wajen gurɓata lamarin tarbiyya a tsakanin matasa bayan wannan akwai yaduwar fasadi da nau'in barna a cikin al'umma musamman ma ta hanyar kafafen watsa labarai gidajen kallon finafinai, gidajen kallon kwallo wuraren da ake sunuka wuraren da ake tambola da makamantansu babu irin abin da ba a samu a cikin unguwanni na yada fasadi gidajen kaɗe-kaɗe gidajen mata masu man kansu gidajen maza masu karta da tijai su zauna ana karta da sunan club don waɗannan su sun taimaka wajen ganin halin da matasa ke suke a yau ya zama yadda yake bayan wannan ga shagwabawa da wasu iyaye ke wa ƴaƴansu ba sa fa abin da bayan ya zo na ɗan shekara sha biyar an mota an shi, bai da hankali bai da wayo bai da tarbiyya bakin tsatsai ba ba na tsatsai ba safihu ne bi ma'anar kalma amma kuma an ba shi mota ya je ya faɗa mutane kura ya je ya haɗari ya ɗauki yan mata a jami'a ya je polytechnic ya yi abin da ya ga dama ya aikata ma sha'a mata sha'a wannan sakacin wajen tarbiyyar 'ya'ya sun ta taimaka ko ya taimaka wajen halin da matasa ke ciki aiki bayan wannan ga rashin aikin yi a tsakanin matasa saboda mutuwar zuciya da ɗabi'ar son zaman banza zaman tuma matsayarci da cin da banza cin ne bella ba dai da za a so a wahala ba ba a so a gobar mai rayuwa a shiga a fita a samu na kai kowa yana so a ce shi ma shi ne ya samu cikin sauki da an gane mota ya ce a ce kadin shi kwanan nan ba ta shi ya zama kaza ana hasada ana ganin kyashi na abin da wani ya samu mutum ba zai tashi domin kanshi ba wannan sai sa ra suka zama sun lalace sai shaye-shaye sai tabbatanci da su a cikin al'umma bayan wannan ga abin da ya shafi dogon buri a tsakanin matasa dogon buri da gafala game da mutuwa wani ma ana ganin a matashi mai mutuwa sai ko ga mantawa da lahira mantawa da lahira na daga cikin dalilai da suka sa jiya da yau dangane da matasa ya zama a akwai bambanci bayan wannan ga tasirin kafafen yada labarai kun ga dai intanet din nan irin bala'in da yake jawowa saboda waɗannan bangarori na abin da ake kira pornography na bata da ake gani ga abin da ya shafi wayoyi na tafi da gidanka irin wannan wayoyi na hannu wanda za ka iska cewa 'yan mata na aikawa da maganganu na bata maza na aikawa da maganganu na bata ga 'yan mata za ka irta har hotuna hotuna na bata har da al'auran namiji ake ɗauka a hoto a tura a budurwa ita ma ta ɗauko al'auran mace wata ma za ta ɗauki al'auran ta ce a hoto ta ɗauka ta sa a hanta ta tura na taɓa ba da wani labari na manta kuwa ina ne kuwa a zare ne kuwa a wani inda aka ba wa'azi ake ake faɗin wannan maganar 'yan uwa malama Halima matar shar Abdulwahab na Kano mai wa'azi ta da ita a Kaduna wata rana take ba da wani misali take cewa wannan wayar ta taɓa jawo mutuwar aure tare da kujeta a cikin Umar mubarakon auren domin shi mijin yana ɗabi'ar zuwa facebook ta hanyar ranta tugo ita ma matar tana yin tugo sai suka haɗa a tugo sai suka fara tattaunawa ta hanyar tugo har suka daidaita za su yi zina ta hanyar tugo ya kama hotel ɗaki a hotel suka daidaita bai san matarsa ba ce ba ta san mijinta ba ne suka daidaita za a haɗa a ɗaki kaza a hotel ka ba, suka je suka haɗa a wannan ɗaki ya riga ta zuwa yana ciki ya zauna ya jina jira kawai ta zo tana zuwa ta cire hijabi kawai sai zama ta zo daga nan sai ce mata go wannan sakaci da iyaye ke yi a kan al'amarin wayar hannu billahi allazi la ilaha illa huwa bala'in da wannan wayar hannun ke dawo a cikin al'ummar nan wallahi na yawa za a ga mutum shi a gidansa bai da waya matarsa ba ta da waya sai da kudin da zai sayawa ƴaƴansa waya amma zai ga ƴarsa budurwa dukiya da waya amma ba zai tambaye na samu ba ba zai tambaye ta waya ba ta ba ba zai kwafi a hannunka ba wai saurayi ya ba ta shi saurayi wawa ne sakarai ya da waya ba ta ka a hannun bayan baban da bai da waya mamar da ba ta da waya ɗan gidan su ba da waya amma zaka yi cewa wannan sakaci da iyaye ke yi sai yana haifar da irin abin da ke haifarwa wallahi wani bincike da aka yi kwana-kwanan nan in kun ga sakamakon da aka samu dangane da abin da yake aukuwa cikin al'ummar nan ta hanyar kafafen watsa labarai musamman ma intanet da abin da ya shafi wayar hannu wato abin da ya gaskiya ta kai Allah sai zuciya mai karfi ne ba za ta yi ɗaukar wannan abu ba bayan wannan akwai rashin jagoranci na gaskiya wanda shi ma yana taimakawa wajen tabarbarewar tarbiyya da lalacewa da wurin matasa bayan wannan akwai abin da ya shafi tasirantuwa da yammacin turai da irin wasu ta karya civilization na karya da sha'awar koyi da ɗabi'un kafirai da aka samu matasa musulmi da yawa suna yi za ka ga cewa mutum bai da wani wanda yake jin ya isa ya koyi da shi sai kin Jackson bai da wanda yake jin ya isa ya koyi da shi sai Ronaldo bai jin kowa ya isa ya koyi da shi sai wani dan kwallo ko wani dan wrestling ko wani mai aski kamar jirgin sama zai tashi sai wani mai sa dan kunni ko makamancin wannan don waɗannan abubuwan suna taimakawa wajen ganin yadda al'umma take ƙara tabarbarewa lamarin take ƙara lalacewa musamman a cikin matasa bayan wannan abu na ƙarshe ne akwai taimakawa da ake samu daga wasu wanda ake ɗaukar su masu gabanni ne a na ba suke taimakawa wajen lalata lamarin matasa za ka iya cewa mutum ne yake da kuɗi zai amfani da yara ya ba su kayan shaye-shaye domin ya biya bukatar sa duniya ko ɗan siyasa ne shi zai ciyo kayan samaye ya ba su don lata da siyasa ko kuma wani mutum ne mai sarauta shi zai amfani da matasa su je su ci mutuncin wani su je su ta'addanci su je su yan dabanci duk da sunan wai babban ne a cikin al'umma illa ya ka irin wannan babban sai mutum ya zama babban banza ba babba ne da ake sa ran ya zamanto ya jagoranci al'umma ya kai ta inda ake sa ran ya kai ta ba don haka yan uwa ya kamata in dakata a nan amma lalle ne mu sani ku matasa da ni kaina wallahi muna da aiki a gaban jiya bayan ba in mun ɗauki jiya matasa a jiya muka ɗauki matasa a yau za mu ga tabbas akwai bambanci bambanci mai yawan gaske mu ne yan uwa mu zama masu tunawa da cewa al'umman nan fa al'umma ce da take buƙatar mu matasa al'umman nan tabbas idan ba mu tsayu mun rike ta mun ce da ita gaba mun haɗa kai mun haɗa gwiwa mun haɗa ƙarfi da mu da dattawan mu ba wajen ganin al'ummar nan ta samu ci gaba ba wallahi na dattawan nan ya kusa zuwa ƙarshe domin ko da yake mutuwa na ya ɗaukar ƙarami amma an fi kai mutuwa ga babba in suka tafi wa zai ci gaba don aiki don Allah idan a yau mu ba mu gyaru ba mun zamanto abin koyi ba don girman Allah idan su waɗannan dattawan suka fito mu muna ina haka za mu zauna a lalace ba mu jin Allah zai tambaye mu ranar kiyama ga kuma hadisi ya zo lokacin nan namu na samartaka lokaci ne na ni'ima kuma sai an tambaye mu akan fa wajibi ne mu zama to masu kishin addini mu zama to masu tunani game da me zamu mu kawo al'umma mu ci gaba mu yammatu wajen gyaran kawunan mu gyaran kai sa'annan mu ɗauki matakin gyara al'umma mu gwargwadon ikon mu ta hanyar karatu da karantarwa da da'awa da dawo mutane zuwa ga hanyar shirya da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala haka nan ne mu nazarci karantarwar musulunci ya zama to musulunci muka sa gaba don abin da za mu yi tunanin mu musulunci musulunci shi ke gaba akan komai in ka zama ɗan kasuwa kafin ka zama ɗan kasuwa sai da ka zama musulmi in ka zama to babban malami kafin ka zama babban malami da ka zama musulmi in ka zama to mai sana'a kwararre kafin ka zama mai sana'a da ka zama musulmi in ka zama to wani dan siyasa kafin ka fara siyasa kai musulmi ne musulunci ya zama shine a gaba tunanin mai zaman to musulunci din mu karanta shi mu yi aiki da karatun da muka yi mu tabbata shi a cikin addini da rayuwa ya zama to nan mu zan abin koyi a cikin al'umma haka nan lallai ne yan uwa mu ɗauki mataki wajen ganin mun dawo al'umman nan da mutuncinta da zaman to mun dawo maka da alfaharinta a bangaren tattalin arziki a bangaren ilimi a bangaren wayewa a bangaren jagoranci a bangaren gwagwarmaya don kare martabarta lalle ne mu zamanto masu kokarin ganin mun tsayu mun ɗabi'antu da ɗabi'u na gargaru ta yadda zai zamanto mu dinnan da muke rayuwa a yau a ranar kiyama idan Allah sai da mu a gabansa ya tambaye mu muka yi ko da kuwa abin da muka yi bai kai ya kawo ba za ga mai ambata cewa ya Allah mun dan yi abu kaza kuma rahamar ka mai yawa ce rahamar ka ta gaba komai kai mana rahama ka ta kama bisa wannan yan uwa ina ganin aiki na gaba ku kwarai da gaske Lallai ne mu san cewa muna da bukatar ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa yadda muke zaune zaman shantakewa zaman kara dube muna zaune zama irin ta yan marna ba tare da mun yarda da jagoranci ba ba tare da mun yarda da cewa akwai na gaba akwai sa'a akwai na ƙasa ba wannan rayuwa da muke ciki yan uwa hatta mu da muke damuwa da hasar addini muke zuwa wajen wa'azi da sauransu wallahi in mu ɗauki mataki ba al'amarin al'umman nan zai shiga cikin halin ne bayuwa yiwuwa ya zamanto ka zama baka da tunani game da addini ka zama shakhsiyat ne kawai wani ya bata mani ko ya faɗa abin da bai man daɗi ba saboda haka ba rawar shi duk da alkhairin da ke tare da shi ba ruwa na shi duk da cewa haɗuwar ku tana da amfani ga al'umma za ta jawo al'umma ci gaba lalle mu ji tsoron Allah mu kamanta daidai mu yi abin a ranar kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai yaba mana ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka malamin da zibi ya ta kula da kuma dole in tsaya ban kai inda ya kamata in kai ba amma dai ni ma na gaba ya kamata in tsaya dai domin ya ce ido ba mu da san kima Ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka ya sa dan abin da na faɗi ya zama to mai amfani gare mu kuma da ba dai ga malaman mu a zaune don abin da yake na kuskure na san insha Allah za su ta shi kafin a tashi sai ya zama to mun tashi akan abin da ya fi dacewa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi malam Allah ya malam da ka mata min lamba malam mu barka da ta Bismillah. أكرمكم الله الله يبارك أكرمكم الله يسلمكم جزاكم الله خيرا الله يسلمك الحمد لله Allah ya kasa mana zan haru bakin mutanen anguwan nan shi masa albasa. Wasu da yawa ba su san wane ne malam Ahmad da dogara ba yau sun kuma dan ma ba a samu damar da aka zo su ke mana duka abin da aka gwanto ba. Malam ga wani masallaci na a kusa da mu masallacin Umar bin Khattab. Zan yi amfani da yawon kwamitin wannan masallaci in roƙi malam. a bayan wani lokaci da zaman kwanu da kama da gyaran masallacin da za a yi muna roƙo samun mu zo mu samu malam ya taimaka mana duk da yawan abubuwa da malam yake da su a gabansa ya ba mu ko da rana ɗaya a sati ko kuma rana ɗaya a sati biyu a sa wani darasi a dinga karantar da mu kamar yadda wasu malamai da yawa suka yi mana irin wannan gatan mu mutanen samun irin su malam Idris Ibrahim irin su malam Musa Sa'adi irin su malam Shaibu Rabi'u irin su malam Bashir Lawal ina roƙon Allah ya sa wajen yakin malam ya shi wannan roƙon mutanen samar ko ba ba bukata bukata mala shugaban zama ne na matsamin yanzu da malam shi ma shi yasa na matsa ma malam da haka malam ba ya ciya wani kuma da yake yanzu ya ce malam sai ce in nan tashi ba tare da bata lokaci ba in gabatar da wanda zai yi ta'alifin wannan karatu babban malami imam Ali aliyu abdullahi kare shi ma a bashi wani lokaci wanda ba da yawa bai isar da sako kuma ya yi ta'alifi domin a wannan wuri in aka ce za a ba kowa lokaci ba da matafi nan to gaskiyar magana haka yake da waye kila wasu malaman ba za su samu dama ba akwai manya-manyan malamai akwai mataimakin shugaban kizana na jiha da nuhu tahir tajudin muna tare da shi akwai mana abubakar salihu zahira muna tare da shi akwai mana abbas salihu sakataren kudi na kwamishin wa'azi da sauran mutane ne da yawa duk ga kowa da kowa na amma saboda wani lokaci za a yi hakuri da abin da ya samu aka na muka mawa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أمام سليم أن تامر أيدوه yawan da suka zo da yake ba a fara da wuri ba sai ba dai da fara ba makai su an wuce karfe tara ah. mm. Mm. a wannan rana ta biyu ga wata shawar